من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء له موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أعود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عيغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da daidai da shi daga watan shida shekara 2016 kuma a wannan masallaci wato masjidu ahalul baiti was sahaba da ke wannan layi na Hausa road a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin kuma wannan gari namu na Kaduna a wannan yanki na arewacin Najeriya a wannan yanki na Afirka inda baƙaƙen fata suka fi ko'ina yawa a duniya a kuma wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya ruguje ta kowa da kowa ya tashi a irin wannan munasabar ba ma manta da ɗan uwa a sheik muhammad bello al'adamawi Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah kuma ya sa malam ya huta Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci zuri'ar da ya bari bayan bashi yan uwa mun shigo watan ramadan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda aka saba a wannan masallaci a insha Allahu ga 'yan uwa wanda suke tsallaken hayin gada wato hayin dan bushiya akwai tafsirin da muka yi shekarar da ta wuce bara a mu'assasan mu ta imamu ahmad wanda dan uwa malam muhammad al-amin gashi a zaune bana shi yake gabatar da tafsiri a wannan guri sannan akwai dan uwa malam khamis nasiri ibrahim daga kano akwai naita wato unguwar ne shi yake gabatar da tafsiri a wannan guri bayan sallar la'asar shi ma sannan kamar yadda da yawa aka sani wanda yake gabatar da tafsiri na maza a babban masallacin juma'a na tudun wada da yamma bayan sallar la'asar shine a sheik muhammad kabiru haruna gombe kazalika kuma zan gabatar da tafsiri na mata a sheik jafar bana insha allahu daga karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu fatan mu muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa ƙur'ani ya zamanto sababin wato tsiranmu duniya da lahira mun kammala suratu ali imrana a shekarar da ta wuce wannan suratu ali imrana ita ce sura ta uku a tsarin ƙur'ani daga farko wato suratul fatiha sai bakara sai ali imrana in za mu tashi sabuwar sura wato suratul nisa'i wanda ita ce sura ta hudu a tsarin ainihin wato alƙur'ani akar makalla bismillah

يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بعد بسم الله الرحمن الرحيم bayan sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah mana rahama Allah ka ji wato suratun nisa'i Allah ta'ala yake ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku. alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya tilo shine annabi adam wa khalaqa Allah ya halitta minha daga wannan ran kwaya ɗaya shine annabi adam ya halatta masa zaujaha matarsa ita ce hawa wa bassa Allah ya yada minhuma daga waɗannan mutanen guda biyu annabi adamu da hawa ya yada rijalan kasiran mazaje da yawa wa nisa'a da kuma mata da yawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta allazi tasaaluna bihi wanda kuke tambaye junan da shi akan abu wal arham sannan ku ji tsoron kuma yanke zumunci inna allaha lalle Allah kana ya kasance alaikum akan ku raqiban wato mai kulawa masani dangane da aikin da kowa yake ya tabbata a cikin littafin fathul qadir na Muhammad bin Ali bin muhammad bin abdullahi ash-shawkani at-tamimi ko al-yamani al-imam ash-shawkani ya rasu hijira na da hamsin wannan suratul suratul nisa'i yace hiya madaniyatun kulluha dukkan ta madaniya ce gabaki daya al-imam al-qurtubi yace dukkan ta madaniya ce illa ayatan wahida sai aya ɗaya a cikinta ita ce ta sauka ba a madina ba ayar da ta sauka akan usman bin abi wato talha a amul fati wannan ayar ko da al-imam al ce ita ba a madina ta sauka ba ita ce ayar da ke magana inna allaha ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعدكم به إن الله sami'an basira kuma an yadda a babun wato. ulumul qur'an a wajen asbabun nuzul ka iya samun sura a ce maka makkiya ce amma ba duk ayoyinta bane suka sauka a makka ka iya samun sura a ce madaniya ce amma ba duk ayoyinta bane suka sauka a madina kamar suratul ma'ida an yadda cewa madaniya ce amma ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wannan ba a madina ta sauka ba a makka ta sauka da haka yace wannan ayar ita ma ta sauka a amul fatti inna ya amurkum an tu'addu amanaci amanati ila ahliha a makka ba a madina ba haka al-imam al ya ainihin wato faɗa abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta alkur'ani a makarantar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda saboda kwarewarsa a gidan karatun qur'ani annabi yakan zaunar da shi ya ce ikra alayhi alquran karanta min qur'ani in ji ya faɗa ya ce inna fi suratun nisa'i la kamsa ayatin ya ce a cikin suratun nisa'i akwai ayoyi guda biyar ma ya surruni anna li biha duniya wa ma fiha ya ce wa'annan ayoyin sun fi faranta min rai sama da duniya da abin da ke cikinta ya ce aya ta farko ayar da Allah ya ce in taji ta nebo ka ba'ira matun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa da kalan karima wannan ita ce aya ta farko yace aya ta biyu ita ce inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatin yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima aya ta uku ita ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima aya ta hudu ita ce wa ma arsalna min rasulin illa li ta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آية تبير إتتي ومن يعمل سوءا Rahima. يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما wayannan su ne ayoyi guda biyar da abdullahi dan mas'udi ya ce suna faranta min rai sama da duniya da abin da ke cikinta a daga ɗalibin abdullahi dan mas'udi shine abdullahi ɗan abbas abdullahi dan abbas mun san matsayinsa wanda har manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai da ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fid din sannan wa allimhu tawil Allah ka fahimtar da wannan yaron littafin ka sannan ka sanar da shi fassarar littafin ka kuma ka fassanar da shi fassarar wato littafin ka kuma ka fahimtar da shi addini Abdullahi dan Abba duk jalalarsa da girmansa da buwayarsa a gidan karatu to ɗalibi ne na abdullahi dan mas'udu dan haka yakan tashi ya tafi gurin abdullahi dan mas'udu karatu idan ya je ya samu abdullahi dan mas'udu ya kwanta yana kailula bayan sallar azhar haka zai zo ya samu dandamalin kofar ɗakin shi ya kwanta rana da iska da komai suna dukan shi sai abdullahi dan mas'udu ya gama bacci ya fito zai tafi sallar la'asar ya ga abdullahi dan abbas kwance a kofar ɗakin shi idan abin yi ma abdullahi dan mas'ud nauyi yi ma abdullahi dan abbas fada yace kar ka manta kai kana daga cikin ahlul baiti ce kuma mu an umarce mu mu girmama ahalul baitin gidan manzan Allah ya ce saboda kasantuwar kai ahalul baiti ne kana da girma da matsayin da kome nake idan na zo ka aika zan bari zan fito idan abdullahi dan mas'udu ya nuna ma abdullahi dan abbas damuwa in ya gama sai abdullahi dan abbas ya ce haka za umarna an abi ulama ina ya ce mu ma haka aka umarci ma aka ce mu girmama malaman mu mutunta su to haka abdullahi dan abbas yake cewa samani ayatin nazala fi suratul nisa'i ayoyi guda takwas sun sauka a suratul nisa'i khairul li hadhihi al umma sun fu alheri akan wannan al'ummar mimma tala'at alaihi shamsu wa gharabat akan duk wani abu da rana ta fito ta fada a kansa yake cewa ulahunna aya ta farko shine yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim aya ta biyu ita ce yace wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima aya ta uku yace ita ce yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa sannan sai ya goya da waɗancan ayoyi guda biyar da malamin shi abdullahi dan mas'udi ya faɗa da aka ya faɗi cewa waɗannan ayoyin guda takwas su ne suka fi zama alheri akan al'umman musulmi akan wato ɓullowar rana da kuma ainihin wato faɗuwarta ya tabbata a cikin littafin mafatihul ghaib na razi wanda ake ce masa at-tafsirul kabir na abu abdullahi muhammad bin umar bin al-hasan bin al-Hussein at-Tamimi ar-Razi al-mulaqab bi Fakhruddin ar-Razi ya rasu hijira na da shida 606 yace ilam ka sani anna hadhihi surata wannan surar da zamu karanta suratun nisa'i mustamilatan mustamilatun ala anwa'in kathira ta kunshi nau'ika daban-daban min at na wato takalif abubuwan da Allah ke ɗora ma ɗan adam na aiki وذلك لأنه تعالى أمر الناس في أول هذه الصورة wannan ya faru farkon wannan suran Allah ya umarci mutane bi ta'attuf alal auladi cewa lalle su tausasa ma 'ya'ya wan nisa'i da kuma mata wal aitam da kuma marayu suratul nisa'i duk zata yi magana akan su sannan war ra'afati bihim da kuma jin kai akan su wa isali li huquqihim ilayhim da kuma in akwai haƙƙin su a hannunka ka ba su idan kana zaune tare da mace akwai haƙƙinta a kanka ka bata idan akwai wani maraya akwai haƙƙin shi a hannunka ka bashi idan akwai ƴaƴanka akwai haƙƙin su a hannunka ka ba su wa hifz amwalihim alaihim da kuma kiyaye dukiyarsu wa bi hadal ma'ana yadda wannan sura ta fara magana akan haƙoƙinsu da kuma shi wannan surar ta cika shi yasa a ƙarshe Allah ta'ala sai ya ce yastaftunaka sai ya yastaftu naka fin nisa'i ko yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun Walahu uktun falaha nisfu ma taraka sai ce magana akan abin da ya shafi ainihin wato haƙoƙi yace wa zakara fi sana'i fi asna'i hadhihi sura anwa'an ukra min at-taqalid a tsakiyar suran nan Allah ya ambaci wasu nau'i'ikan aiki da yake ratiya wa dan adam wahiyar hiya al-amru bis a ciki Allah ya yi maganan tsarki ayar da zamu tare ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antin sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabirin hatta taktasilu wa in kuntum madda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ita aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba sannan was salat tayi magana akan sallah wa qitalil na wannan sura ta yi magana akan yakar mushrikai sannan walamma kanin hadhihi takalif yayin da ya zamanto wa'annan abubuwan da Allah ya umarni ya ce ayi akwai maraya a hannunka akwai dukiyar shi a hannunka idan ya kai lokacin da zaka ɗauki dukiyar shi ka bashi abu ne mai wahala wato shaqa ala nufusi tana da wahala a kan rai litiqaliha ala ba saboda tana da nauyi a dabi'a yace la jarama yace ba makawa iftata hassura sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya buɗe wannan sura bil illati allati li ajaliha yajibu hamlu hadhihi taqali ashaqa saboda wannan ne ya wajaba a ɗauki waɗannan dokokin da Allah ya ɗora wanda suke suna da ainihin wato wahala abu na farko duk waɗannan dokokin da Allah zai faɗa a ciki cewa a yi kaza a yi abu kaza ba abin da zai sa ɗan adam ya iya ɗaukar ya iya aiwatar da su sai idan abu ɗaya ne yake masa jagoranci shine jin tsoron Allah Ke sa sura sai ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin duk wanda bai da tsoron Allah in an bashi kuɗin maraya sai ya cinye haka ne ko ba haka bane duk wanda bai jin tsoron Allah idan aka bashi mace sai ta tozarta a hannun shi duk wanda bai da tsoron Allah in aka bashi amana sai amana ta tozartawa a hannun shi wanda ba shi da tsoron Allah ba zai iya ke sallah ba wanda ba shi da tsoron Allah idan an ce a tafi yaƙi ba zai je ba shi yasa a cikin suran Allah ya ambaci wasu cewa alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihim alqital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah aw ashadda khashya saboda a lokacin suna jin tsoron ainihin wato yakin wa hiya taqwar rabb shine jin tsoron Allah allazi khalaqana wanda Allah ya halicce mu wal ilahi allazi awjadana kuma shine Allah da ya samar da mu daga babu falihada saboda wannan ne sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ina fata an fahimta ya tabbata a cikin tafsirin na al-imam abul fida isma'ilu Ibn umar Ibn kasir al-quraishi wato al-bashari thumma dimashqi wanda al-imam ibn kasir ya rasu hijira da shekara 774 a wannan karkashin wannan ayin yace ya amuru ta'ala ko ya qulu ta'ala amiran Allah ta'ala yana mai faɗa yana umarnin khalqahu halittinsa bi taqwa wucewa su ji tsoron sa tsoron Allah nan yace wa hiya ibadatuhu wahdahu la sharika lahu shine bautawa Allah shi kadai kar a haɗa shi da kowa wajen bautar wa munabbihan lahum ala qudratihi kuma Allah ya faɗakar da mutane akan ikon da yake da shi a kansu allati khalaqahum biha wanda ikon nasa ne yasa ya iya halitta ai wanda ba shi da iko ai ba zai iya yin halitta ba shi yasa ya kalubalanci mutanen duniya yace ya ayyuhan nasu duriba masalin fastami'ula innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban walau ma'ula. ya faɗa yace qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid ya faɗa ya ce ya ayyuhan nasu halmin min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal arzi. ko a sama ko ƙasa akwai wani wanda ya isa ya iya yin halitta in ba Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda zai iya yin wannan to shi yasa a cikin Qur'ani a gurare da dama kamar yadda ya faɗa irin wannan lafazin yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum to haka ya faɗa a suratul hajji yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sai ya ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim sannan haka ya faɗa ya ce ya ayu annasu taqu rabbakum sai ya ce waqshay yawman bayan ya ce ku ji tsoron ubangijin ku sai ya ce ku ji tsoron ainihin wato wani wuni sannan ya ce ya ayu annasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai ya ce inna akramakum indallahi atqakum taqawadda ya faɗa anan ya ce ya ayu annasu taqu rabbakum a can gurin da ya ce ya ayyuhan nasu sai kuma ya rufe ya ce inna akramakum indallahi atqakum na haka babban darasin da suratun nisa'i take bayarwa na farko wanda shine darasin da ya fi kowane darasi girma shine mutane ya zamanto alaƙarsu su da Allah ta yi kyau ta hanyar jin tsoronsa don babu wani wanda Allah yake da alaƙa da shi yayin da alaƙa ta takawa ta lalace shi yasa dabban layya da ake yankawa yake lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba abinda Allah zai yi da jinin ko naman abinda Allah yake da alaka da shi shine tsoron Allah ɗaya daga cikin ku shi Allah madaukakin sarki yake da ainihin wato alaka da shi shi yasa ba za mu kare surar ba sai mun ji Allah ya tattaro wasiyar da ya ga mutanen farko da na ƙarshe yayi ta ya ce wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah nayi wasiya ga wanda suke gaban ku da kuma wannan al'ummar cewa fa lalle a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce babban wasiya hatta wannan wata da muka shigo na Ramadan ai babban makarantar da Ramadan yake karantar da al'ummar musulmi dan su zamanto masu tsoron Allah ne shi yasa da yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum sai yace la'allakum tattaku dan ku zamanto masu tsoron Allah a ayar gaba da ya faɗi cewa uhilla lakum lailatas siyamir rafsu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد سيتي تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس ما دليل سيتي لعلهم يتقون دم متاني سجد ورن الله shi yasa yake ta bayanin wa'annan ainihin wato dokokin shi yasa sai sura ta fara da ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ku. dan haka ya harfu nida'in ne ayyu kuma wato munada ne mabnin ala dammi ko kace munada na kira maqsuda mabnin ala dammi ko kace munada kai mabnin ala dammi fi mahalli nasbi wa huwa man'ut annasu fi zamanto na'at ne marfu'un da haka duk lokacin da kaga jumla ta kira irin wannan malamai suke kaddara takalirin sa'ada'u shi yasa suke cewa mabnin ala kaza fi mahalli ainihin wato nasbi da haka ittaqu kuma fi'lu amrin ne ku ji tsoro mabnin ala hasbin nuni sannan rabba shine maf'ulun bihi na ittaqu domin wawul jama'a shine fi mahalli raf'in fa'iluhu mudafun kun mudafun ilayhi da haka rabba din zai zamanto wa huwa man'ul allazi ismu mawsulin ne wanda mabnin ala al-fati ne fi mahalli nasbin na'at na rabba dan haka khalaqa kum fi'ilun wa fa'ilun wa maf'ulun bihi jumla fi'iliya ita ce silatul mawsul la mahalla la hamil i'rab ina fata an fahimta dan haka idan ka gama wal jumla ya ayyuhan nas la mahalla laha ibtida'iyya dan haka jumla ta ittaqu rabbakum la mahalla laha ita ce jawabun nida jawabi na kira da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane jumla ce wato ibtida'iyya ita aka fara da ita ittaqu rabbakum shine jawabi na kiran da Allah yi shine ku ji tsoron ubangijinku ina ba ta an fahimta dan haka allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rai kwaya daya shine ainihin wato annabi adam dan haka malamai suka karanta a wanda suka karanta wato aljahu sun karanta wahida bitta ala ta'dis kamar yadda alaran ma ya karanta akwai wanda suka karanta min nafsin wahida wahidatin kenan akwai wanda kuma suka karanta min nafsin wahida ba tare da ainihin wato wannan ainihin wato tawun din ba kamar yadda ibn abi abla ya karanta ainihin wato min nafsin wahida ba tare da wannan ainihin wato tawun din ba sannan malaman tafsiri suka ce idan ka ga nafsu a qur'ani to ba ta zuwa da ma'ana guda ɗaya shi yasa muke mayar da ɗalibai a irin wannan babin su dinga komawa alwujuh wan nazair a cikin alfiya ta abdullahi gwanda babi ya masa mai zaman kansa cewa bai yiwa ka hau littafin Allah da tafsiri matukar baka da ido akan abin da ya shafi alwujuhu wan nazair dan haka akan ce annafsu a qur'ani ana nufin annaba adamu kawai kamar yadda wannan aya ta faɗa ta ce wa khalaqakum allazi khalaqakum min nafsin mai wahida wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya nan ana nufin shine annabi adamu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha Allah shi ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya da haka duk inda kaga irin wannan usulubin kaji an kira annafsu to babu wanda ake magana wa sai annabi adamu shi yasa waccan ayar da Allah ya ce wa nafsin na rantse da rai wa ma da abin da ya daidaita ran malamai suka ce shine ran annabi adamu Allah madaukakin sarki yake magana sannan akan ci annasu a qur'ani ana nufin al'ummu wato uwa uwar mumine nana aisha kenan Allah madaukakin sarki ya ce laula istami'tumu hubanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira dan haka bi anfusihim anan gurin shine bi ummahatihim abin da ake nufi shine na na aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda sannan akan ci annafsu ana nufin aljama'a tandazan mutane kamar yadda Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim kun ga min anfusihim ana nufin jama'a sannan ana cewa annafsu ana nufin al-ahlu kamar yadda Allah ya ce wa id qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum shine kun cuci kanku an gane bitti kadi kuma al'ijila fatubu ila bari ukun faƙatulu an fusakun sannan akan ce an nafsu a ƙur'ani ana nufin addini Allah ya ce fa'iza da kaltun buyutan fasallimu ala an fusikun tahiyyatun min indillahi mubarakatan tayyiba sannan akan ce an nafsu ana nufin al'insanu Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa ne min nafsi in ka ɗauka kowace rai to duk wanda ya kashe rago sai an kamo shi an kashe shi domin shi ma rago yana da annafsu ko ko kuwa wanda duk ya kashe kaza tunda annan nafsa bin nafsi ne to shi ma sai an kamo shi an yi ne an kashe shi dan haka an nafsu a nan gurin ana nufin al-insanu ne dan haka wanda duk ya kashe mutum shi ma a kamo shi a yi ne a kashe shi sannan akan ce an da ma'anan al-ba'du shine sashi kamar wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum sannan akan ce an ana nufin ita ran ita wannan ran da ake magana amma yadda Allah ya ce alamtar ila alladhina yuzakuna anfusahum sai yace balillahu yuzakki man yasha wa la yublamuna ainihin wato fatila da haka ya halicce mu daga rai kwaya daya shine annabi adamu wa khalaqa Allah madaukakin sarki ya halitta min ha daga wannan ran shine annabi adamu ya halitta masa zaujaha matarsa ita ce ainihin wato Hauwa. mai littafin albaharul muhit abul hayyan muhammad bin yusuf bin ali bin yusuf bin hayyan asiruddin al-andalusi ya rasu hijira biyar. yace min nafsin wahida daga rai kwaya ɗaya da Allah madaukakin sarki ya faɗa ya yace isharatun ila tarkil mufakharati wal kibr nuni Allah yake cewa a bar nuna isa da girman kai da nuna jiji da kai ko kuwa yadda mutum zai ma alfahari asalinku guda ne ba shi shikenan ba sai yasa Allah yake wala tamshi fil ardi maraha kada wanda ya tafiya a doron ƙasar nan yana takama innaka lan takriqal arda wa lan tablughal jibala tula ba za ka huda ƙasa ba in kana tafiya dan takama kuma kana daga kai zaka ga wani jingime man halittan Allah dutse ya yi dubunka wani ma ya miliyoyinka kuma halitta ce ta Allah kwaya daya dan haka sai yake ta li ta'rifihi iyyahum saboda Allah yana sanar da su cewa bi annahum min aslin wahid cewa asalin su kwaya ɗaya ne sannan yace wa dalalatu alal ma'ad kuma Allah yana so ya nuna mutanen duniya da wannan ayar yadda aka fara da asali kwaya ɗaya, to kuma kowa sai ya koma gurin shi yake cewa li annal qadira ala ikhraj ashkhasin mukhtalifina min shaksin wahid domin wanda yake da iko ya fitar da mazaje da mata mabambanta daga mutum kwaya daya yace to fa qudru fa qudratuhu ala ihya'ihim bi tariqil aula ya kuma rayar da su bayan sun mutu shi ya fi cancanta ya haka ai ina fata an fahimta wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa ita ce ainihin wato hawa khuliqat min dil'il aysar an halicce ta daga bangare na ainihin wato dama min khalqihi wasu malamai suka ce wato wa huwa na'imun fastiqada annabi adamu yana bacci sai ainihin wato farka fa ajabatu fa anisa ilaiha wa anisat ilaihi sai ta farka bai ainihin wato farka sai ta ɗebe masa kewa shi ma sai ya ci gaba da ɗebe mata kewa shi yasa Allah ya kira mata ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna su mata tufafi ne a gurin maza maza ma tufafi ne a gurin wa a gurin mata shi yasa Allah ya sa gwamnati ta shigo ta fahimci muhimmancin taimaka ma samari fi aure domin duk lokacin da farashin aure yayi ƙasa to farashin zane zai sama duk lokacin da kuma farashin zane farashin aure sama to farashin zane zai wa zai ƙasa aljanna da Allah maɗaukakin sarki ya faɗe ta da ni'imar ta da duk abin da ta kunsa na ni'ima amma ni'imar ba ta cika idan ba mace a ciki shi yasa Allah ya ce wa qulna ya adamu kun anta wa zaujukal janna shi yasa tun kafin mu tafi can Allah ya bada labari ya ce wa hurun in e. akwai hurun in e. ka misalin lu'lu'il maknun kuma Allah ya faɗi matan ya ce lam yadmisuhunna insun qablahum wala jar. sannan Allah ya faɗi waɗannan matan ya ce hurun maƙasuratun fil qiyam mata ne suna cikin wasu hemomi suna takaita kallo ba sa kallon kowa a duniya in ba mazajensu ba saboda ni'imar aljanna ta cika Ya sa Allah maɗaukacin sarki ne ya kawo tallafi a dai samu an fahimta yi domin libas da Allah ya faɗa a can duk mutumin da ya sa tufafi karanci ya masa abu uku ya kare masa mutunci ya mai ya rufe masa tsareci sannan ya kwalliya an fahimta a saboda haka kaga gashi an shigo watan ramadana in ka ga mutum yana ɗore billahi lazi mara mata ne ba haka ba in ka ga mutum an yi kuskure ya tashi bai sahur ba mara mata ne ya ga mutum ya tafi layin kosai yana ture-ture da yara ana abana ana tsaya da allah yara sun riga ka sai ya ce to ya fasa siyan kosan bare je zai dafa shayi shi yanzu ana fama da matsalar wuta yana juna hita sai ya dauke wuta Allah to sai kaga rigingimu akan rigingimu Allah ya sa gwamnati ta fahimci haka ta fahimci dan akwai waɗanda yanzu inda za a taimaka masu su yi auren walla za su iya rike auren amma yadda za a tara kuɗin ne a akwati a kama gida a waye wani a rayuwarsa bai taba kama naira dubu hamsin ba ce sai ya biya sadaki naira dubu ɗari ko naira dubu hamsin sai fara to ta ina zai fara fa aina ta zahabu amma idan gwamnati ta kawo tallafi da saba in ya tashi ya san inda zai je buge bugensa ya nemo abin da za a ci amma kafin a tara kuɗin ne an fahimta yi kuma kuɗin na gwamnati na al'umma ne dan al'umma ta gwamnati shi yasa Allah ya ce wa atuhum min malillahi ku ba su da duka dukiyar Allah ai ba kudin ku bane ko kudin su ne saboda haka a bayar lalle a samu samari shi aure ko banna ta ragu ainihin wato a cikin al'umma ina ba ta an fahimta da haka imam al-bukhari ya bude babul wasiyyati bin nisa'i hadisin abu huraira yace annabi ya ce innal mar'ata khuliqat min dila'in mace an halicce ta daga bangaren hagu ne lan tastaqima laka ala tariqati ba yadda za a yi ta tsayan maka yadda kake so ko zai ba zai yi ba shi yasa za ku ga a can gaba za mu tarar da ayar da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa sarha wa la ta'diluhunna litadhhabu bi ba'di ma atitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin wa ashuruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera fani istamta'ata biha in za ka ji daɗi da ita istamta'ata biha wa biha iwajun to ka ji daɗi da ita amma fa ka sani fa akwai fa matsala fa ko kuwa kar ka taba dauka cewa ba matsala duk wanda zai faɗa maka cewa kai aure to kuma in ya faɗa maka abin da ke ciki na sarori ya faɗa maka abin da ke ciki na matsala don ka san yadda za ka tunkari matsala kar ka zo ka ga yarinya kullum tana zane-zane a hannunta tana i love you to sansi ya wanda in ban shi ba ba na iya bacci ya wanda ina ganin shi na jana koshi ya fa na dan zuciya ta billahi allazi la ilaha illa huwa ka shirya akwai aiki ina ba ta an fahimta to amma tare da haka bai yiwa kuma mace ta zo tana keta doka Allah duk za mu karanta a nan gaba shi sa Allah ya ce illa an ya atina bi fahishatin sai in sun zo da alfasha bayyananniya idan mace ta kangarewa Allah ta kangarewa annabi kai da yadda zaka yi ka gyara matsalar ta ki gyaruwa to wannan dama rabuwa da ita shi ya zama da shi shi yasa ko ga matan manzon Allah ba wani abu suka yi ba ganima aka je aka samu ta yaki sun yi hakuri a lokacin da babu aka dawo da aka dawo suka ce ma lalle annabi sai a ɗibo kuɗi a ba su su mu'amala irin ta matan masu mulki kuma mai laifin su mutum ne babu ya hakuri da kai in an samu me ya kamata yi shi ma a bashi ya ci gaba da fantama sama wannan abin da suka wa annabi da annabi bai ji daɗin abin ba Allah ya saukar da wahayi ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidil hayata duniya dunya wa zinataha fa ta'alaina in dai wannan duniyar ce kawai a gaban ku to ku zo ku matti kunna kowace abin da take so in ba ta dan ta ji daɗi zan ba ta amma wa usarrihu kunna sarahan jamila kowace zan sake ta saki mai kyau ta koma gidansu ina ba ta an fahimta to wannan shine da haka dai almuhimmu dai mutum ya fahimci cewa wato wa in zahabta tuqimaha kasartaha wa kas wa kasruha talaquha idan ka ce sai ka miƙar da wannan lankwasa annabi yace zaka karya ta kuma sakin daga ƙarshe dole shine sai dai a wannan arabu shi yasa addinin mu na musulunci saboda tsarin da yake da shi wani lokaci a iya samun cutarwa ta bangaren namiji wani lokaci a iya samun cutarwa ta bangaren me mace su sai kuma ya shar'anta in an samu cutarwa ta bangaren wannan ko wannan to ga kuma hanyar da za a ba a rabu yana ba ta an fahimta don haka wannan yana daga ciki to in matsaloli ba abu bane wanda suka shafi keta dokar Allah duk lokacin da mace tana da matsala ba ka yadda da matsalar ba to ba kuma yadda za a yi ka iya jin daɗin ta shi yasa ka ga hikimar musulunci da ya kawo mace ta zauna a ƙarƙashin namiji domin mata suna da rauni ko da kana ganin sun yi karatu kamar sun san ya kamata to sai an sa wanda zai jagorance su in ba ka ba za su ya kamata ba mata ne zaka tara su yanzu nan kai wa'azi ka kawo maganan kabari da wuta masu kuka su kuka amma wallahi an jima in mai ganga ya zo ya kada gangan gangan gangan idan suka taru suna ɗiban rawa za ka rantsi da Allah ba wanda kai wa'azi bane dan an manta da karatu ba haka bane yasa a musulunci ba a yadda ba idan za ta sai ta faɗa maka ga inda za ta je saboda in ta in ka yadda ta fita in baka yadda ba ba za ta ba domin duk wanda ya saki matar shi yace din da ta gada mata ta tafi ya ba ta lasisi to wata rana ko yana zaune sai an bashi labari an ganta inda bai kamata ba yana bata an fahimta to wannan yana daga ciki abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa dan haka wa basta minhuma Allah ya yada daga waɗannan mutanen guda biyu annabi Adamu da Hawwa rijalan kafiran mazaje da yawa wa nisa'an kasira da kuma mata da yawa da haka wa basta adab ne akan jumla da ta gabata wawu din adab ne basta kuma fi'ilun madin ne mabnin alalfati fati wa fa'iluhu huwa shi Allah kenan minhuma al-jar wal majrur rijalan dinnan shine maf'ulun bihi na basta wasu suka ce rijalan din ne na asin ne limasdarin mahzufun taqdiruhu wa basta minhuma rijalan wato wa basta minhuma basta rijalan kasira Allah ya yada wato basta minhuma bastar rijalan kaseeran da haka idan mun ɗauka cewa akwai na asli masgarin ma'rufun bassan sai zamanto shine na adin wato huwa man'ur rijalan din shine anna'atul awwal kaseera sai zama shine anna'atul sani ina fata an fahimta wa nisa'an dan haka wa basta minhuma rijalan kaseeran ai wa dara'a minhuma Allah madaukakin sarki ya halitta daga waɗannan Adam da Hawwa rijalan kasiran wato mazaje da yawa da kuma ainihin wato mata da kuma yawa shi yasa suka ce hikima ta qur'ani tunda ya ce wa basta minhuma rijalan kaseeran bai bukatun ya ce wa nisa'an mai kasira ba sai an maimaita ba sai aka ce wa basta minhuma rijalan kaseeran kaseeran ta farko ta wadatar akan kaseeran tawa ta biyu ina fata an fahimta shi yasa malaman balaga suka ce akwai tsiba wato tsakanin rijalan wa nisa'a sannan har yau akwai ainihin wato alijaz ijaz fi heri rijalan kasiran ba a ce wa nisa'an kaseerat ba dan haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah ya faɗa kalman albasu yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها سيأتي وبث فيهما من كل دابة الله مدوكتين سركي شيكي أينهم وتيادا kamar yadda yake khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba wa anzalna min as-sama'i ma'an fa anbatna bihi min kulli zawj fiha min kulli zawjin karim sannan yace inna fi khalqi inna fi as-samawati wal inna fi as-samawati wal ardi la ayatin lil muqin wa fi khalqikum wa ma yabassu min dabbatin min dabbatin ayatin liqaumin yuqinun haka Allah maɗaukakin sarki ainihin wato ya faɗa sannan akan ce albastu da ma'anan alhuznu bakin ciki amma yadda annabi Yusuf ce inna ma ashku basti wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamuna sai Allah yace wattaqullaha ku tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junan ku da shi shi yasa al-imamu Asim da Hanza da kuma imamu al-Kisai suka karanta haka wattaqullaha alladhi tasaaluna bit-takhfif amma raguwar qurra'u suka karanta bitashdidi ina fata an fahimta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi akwai wanda suka karanta wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ina fata an gane shine qira'atul amma bin nasbi wato wanda suka karanta ainihin wato haka shine imamu shatibi yake cewa kufiyuhum tasaaluna mukhaffafan wa hamzun wa hamzatu wal arham bil khabdi jammula jam'ala haka imam shaɗibi ya faɗa ainihin wato a cikin shaɗibiya dan haka wattaqullaha alladhi ku ji tsoron Allah wanda ta tasaaluna bihi kuke tambaye junan ku da shi wal arham akwai kuma kira'a na wal arhami sai zama al arhami ne na bihi din ina fata an fahimta dan haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sa'alakum billahi don mutumin da ya zo ya ce ku bani dan Allah annabi ya ce ku bashi wa man da'akum ila khairin fa ajibu wanda ya kira ku zuwa ga aikin alheri ku karba masa wa man sana'a bi wa man sana'a bikum ma'rufun fa kafi'u wanda ya aikata muku wani abu mai kyau ku saka masa fa in lam tajidu fad'u lahu in ba ku samu abin da za ku saka masa ba ku yi masa addu'a hatta yara an kad kafa'atumu har sai ya ga cewa lalle kun ainihin wato saka masa da haka mun sha yin bayani a baya mun karkashin faɗin Allah a suratul baqara da yace lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi yastati'una daraban fil ardi yasabuhum aljahilu aghniya'a min at ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nas ilmi ilhafa da haka tambaya yayin da mutum yake da bukata akan abu iri biyu akwai mutumin da zai tambaya bai cancanta ya tambaya ba wannan shine annabi ya man sa'ala an-nasa takasuran wanda duk ya roƙi mutane don ya tara dukiya an ba shi kaɗan ko ya karɓa jewa wala garwashin wuta ya karɓan makansa akwai mutumin da kuma ya shiga halin da ya cancanci ya tambaya to in ya tambaya wannan shine wanda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a ƙur'ani ya ce wa sa'ilina ya ce wa fi amwalikum haƙƙun lisa'ili wal maharum wannan yana daga cikin nau'in wanda Allah ya ɗora wa annabi doka a kansu ya ce masa wa amma sa'ila tunda annaba akwai dukiyar bai timala a hannunsa ya ce idan wani ya zo yana tambaya ya shiga cikin hali na buƙatar da ya kamata a taimake shi Allah sai ya ce annabi falatan na kada a dinga buga masa tsawa a hantare shi a kore shi to kada a yi masa haka da haka wanda duk zai je ya je a bashi wani abu ya roƙa ya ji tsoron Allah ya kalli halin da yake ciki idan bai cancanta bai ya je ya nema to ya sani in an ba shi wuta balbal amma in ya cancanta ya nema to su kuma al'umma wajibi ne su yi ne su ainihin wato taimaka masa saboda Allah ya ce wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi ku tsoron Allah wanda kuke tambaye junan ku da shi akan abu wal arham sannan ku tsoron ainihin wato yanke zumunci imamul wato muslim ko imamul bukhari a littafinsa aljami'u al-musnad as-sahih al min umurin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyami wannan shine asalin sunan da imamul al-bukhari ya sa littafin shi ya bude babu man wasala wasalahu Allah babin da ke magana akan duk mutumin da ya sadar da zamanci Allah ka sadar da shi zuwa ga rahamar shi ya kawo hadisi daga al-imam abu huraira yace annabi ya ce inna Allah khalaqa al-khalqa Allah ya halitta halitta hatta idza faraga min khalqihi sai da ya gama halitta qalatir rahim sai ainihin wato zumunta ta ce hada maqamul aiz biki bika min alqati'a wannan shine matsayin mai neman tsari akan ka akan duk wanda ya yanke zumunci qala na'am sai Allah ya ce eh amma tardaina an asila man wasalaki yanzu ba za ki yadda ba in sadar da duk wanda ya sadar da ke in sadar da shi zuwa ga rahama wa aqta amman qata'aki in yanke duk wanda yanke ki qala sai ta ce bala ya rabbi qala sai ce fa huwa laki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya karanta fa hal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u dan haka ita matsala ta zumunci yana daga cikin abin da aka tozarta yanzu yanzu a nan gurin duk wanda yake da wa kokani babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin shi ya ba shi dama ya zaɓi wanshi kokanin shi ko akwai yadda kake zuwa ka neman mace idan ta maka ka wuri ta an mata ma baka cika ka da iska wata ma in an zo an fara zaman arabu da kaninka da wanka ba haka abin yake ba wanda duk ka ganshi a matsayin kaninka ba kai ka zaɓe shi ya zama kaninka ba Allah ne ya zaɓe shi wanda ka ganshi a matsayin wanka ba kai bane ka sa shi ya zama wanka Allah ne ya yi ya zaɓe shi ya zama wanka amma sai kaga mutane yanzu sukan ɓata da ƴan uwansu wanda wannan silat ta haɗa akan matar da suka yi ne suka auro wannan zaɓi ne na shi shi ya zaɓi wannan zaɓi ne nawa na Allah amma ya yadda ya yanke abin da ya zaɓo wa kanshi da abin da Allah ya zaɓo min ya zaɓo shi yasa za ka ga zumunta ko da mutumin da kake tsakanin kai da shi akwai irin wannan alaƙa ko da ba musulmi bane to akwai haƙƙi a kanka na ka sadar da zumunci a kan shi shi yasa Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junanku da shi akan abu wal arham sannan ku ji tsoron Allah wajen yanke zumunci dan haka zumunci yana daga cikin abin da ya tozarta a wannan zaman kaga mutum in yi kuɗi ya kwaso ƙannan matarsa guda biyar ko ko shi yake ɗaukar su ya kai su makaranta amma kanin shi da ya ga ya leko gidan ya dinga kai me ka zo ya dinga zara ido kenan hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ga kanin ya bar gidan in kanwar shi ta zo Allah Allah yake me ta zo ta bar gidan ta kara wuta ta bar gidan bai bukatar ganin ta ko yaje sai wani katan kare ya ajiye karen dama bai san gaba bai saba da kai ba duk da aka yi kuskure in ka zo yana tafiya ya gama cinya wallahi haka ake zumunci ya tozarta ta haka duk wanda ya san yana da matsala da in uwansa ta bangaren zumunci ji tsoron Allah ya gyara wannan zumunci zumunci abu ne wanda yake na da ƙarfi kuma wani lokaci za ka kana cikin yan uwa to ka yi haƙuri a babin zumunci ba wani wanda zai kasance yana da yan uwa yana sadar da zumunci a lokacin da su suke yankewa yana kyautata masa a lokacin da su suke munana masa face sai kaga kuma Allah ya ɗaga shi a kansu wannan ƙa'ida ne sai ga a dangi kana ta kokarin taimakon mutane yana ta kokarin ya maka mugunta shi yana ganin wannan ne zai sa hanyar da zai karya ka kuma sai dai shi ya kare kai ba yadda za a yi Allah madaukakin sarki ya karya ka ina fata an fahimta inna Allah lalle Allah kana ya kasance alaikum akan ku raqiban ainihin wato mai ainihin wato makusanci mai kulawa na haka inna harfu nasbin ne wa tawkilin lafzul jalala shine ismu inna alaikum aljaru ne wal majru da haka raqiban shine wato a inna allaha kana alaikum raqiba raqiban ko kana fi'lu madin naqis inna allaha lalle allah inna harfu nasbin wa tawkidin lafzul jalala shine ismu inna kana fi'lu madin naqis وفاء واسمه ضمير مستتر جوازا تقديره هو عليكم الجار والمجرور da haka raqiban shine khabaru na kana jimla kuma wato kana alaikum raqiba ita ce fi mahallin raf'in khabaru inna tunda mun samu ismin inna da ainihin wato yanzu muna neman khabar na ainihin wato inna dan haka malamai suka ce ar anan gurin ya zo ne lil mubalaga akan ce raqaba yarqubu raqaban wa ruquban wa riqaban shine idza ahadda nazara ila amrin idan ya zamanto mutum yana da kaifin gani akan abu li yatahaqqaqahu ala ma huwa alayhi don ya tabbatar da kulawa akan abu wa bihi sannan ya gwamu da arraqibi bayan kana da kaifin gani akan abu sannan ya zamanto kuma kana da kulawa akan abu dan haka kaifin ganin da Allah yake da shi ai abu ne wanda ba ma ya misaltuwa da kaifin jin da Allah subhanahu wata'ala yake da shi khawlat binti sa'alaba mun san kissata da abin da ya faru ta zo gidan manzon Allah sun tattauna da shi da ita ta kawo kuka da ƙara akan halin da take ciki ta ce ta kai kuka gurin Allah Allah ya ɗaukan mata mataki tana gama Allah ya saukar da wahayi nana Aisha ta ce tabarakan lazi wasu a sam'uhul aswata kulla albarka ya tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci kowane sauti a duniya tace wa innal mar'ata la tuhawwiru rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ana wannan matar ta zo tana jayayya da annabi a cikin gidan nan ina ciki tace wata magana da take faɗa ina ji wata magana bana ji amma Allah yana saman sammai bakwai shi har ya ji ya turo da sako ya ce qad sami Allahu قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله يقار ميمي تاكي والله يسمع تحاوركما الله yana jin tattaunawar da kuke yi saboda shi ba wani abu da yake ɓoye masa saboda ganinsa sannan ba wani abu motsi da za a yi a sama ko ƙasa bai je waye ya motsa ba a ina aka motsa me aka motsa wani lokaci aka motsa subhanahu ta'ala to shi yasa wanda yake da ganin kowane irin abu sannan yake da kuma kiyayewa akan abin shine ainihin wato arraqibu sannan raqibu a nan gurin sifatun mushabbaha ne ita kuma siffa mushabbaha lazima ce ba ta rabuwa da mutum da haka shi yasa aka ce raqib da haka idan an ce sifatul mushabbaha bismil fa'il lazima ce ba yadda za a yi ta rabu da mutum kamar an ce ma mutum karim ko tsawil in mutum ya zama tsawil ai ba ranar da zai dawo ya zama gajere in an ce kuma mutum kasir gajere ai ba ranar da zai komawa dogo saboda siffatul mushabbaha bismil fa'il to wannan sifar lazima ce ga Allah babu ran da za ta rabu da shi kasancewarsa na arraqib shi yasa kamar yadda muka ce daga raqaba yarqubu ne yana babu nasara yansu dan haka amma aunin sa shine ainihin wato fa'ilun ibnu abbas da mujahid suka ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana Alaykum raqiba yace ar raqib shine al-hafiz wanda yake kiya kowane irin abu imam al-imam al-khattabi yace huwa al-hafiz alladhi la yajibu anhu shay'un shine wanda yake kiyaye abu kiyaye wadda babu wani abu wanda yake koyi masa shi yasa nan gurin suka ce jimla inna allaha kana alaikum raqiba ita ce ta aliliya dalilin da yasa yayi kira a farko yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sannan ya ƙara maimaita ya ce wacce sa allazi na bihi wal arham me dalili saboda inna allaha kana alaikum raqiba saboda da aikin da kowa ya a duniyan nan Allah subhanahu ta'ala ya sa a kiyaye aikin kuma ana kula da wa ana kula da ainihin wato aikin kuma ya san abin da mutum ya ainihin wato aikin da haka Allah ya faɗa kalman wannan na ainihin wato raqaba yaquba a qur'ani a gurare da dama da wannan ma'anan kamar annabi Musa yake qala ya ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wa la bi annabi Harun inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'ila wa Kubu tarqubu qawli daga raqaba Kubu. sannan yake wa ya qawmi imalu ala makanatikum inni amil sawfa ta'lamuna man ya'tihi adabun yuqdi wa man huwa kadib wartaqibu inni ma'akum raqib ku je ku jira ina ainihin wato jira ni ma tare da ku sannan haka Allah ya ce kaifu in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma kun ga la yarqubu da ma'anan ba za su kiyaye muku ba sannan yake cewa la yarqubu na fi mu'minin illa wala zimma ulaika humul mutadun da haka haka annabi Isa idan Allah ya tsayar da shi a gaban Allah ran da zai masa tambaya cewa id qala Allah ya Isa ibn Maryam ya kai Isa anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah annabi Isa zai ce qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqqi Allah bai yi wa ni in faɗa abin da bani da haƙƙi akan shi in kuntu qultu in na ci abauta min ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub annabi Isa zai ce ma qultu lahu walla ban ce musu komai ba illa ma amartani bihi sai abinda ka bani umarni kace in ce musu ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijin ku falamma tawaffaitani sanda ka ɗauke ni ka tafa da ni sama kunta antar raqibu alaihim Allah ka fi ni kiyayewa wato dangane da ainihin wato rasu ko kai ne wanda kake kiyaye a kansu wa anta ala kulli shay'in shahid shi yasa saboda Allah madaukakin sarki al-raqibu ne shi tun kafin ya halicce ka ya san ma me zaka hakka bar duniyar amma dan yi ma dan adam cikakken adalci aka hada shi da mala'ikun da suke raqibun ne a fili shi yasa yace wala qad khalaqana insana mu muka halicci dan adam wa na alama ma wasu bihi nafsu yanzu anan gurin kowa a nan gurin abin da ransa take saka masa in an tashi daga karatu zan yi kaza zan yi kaza ba wanda Allah madaukakin sarki bai sani ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun fi shi kusa da jijiyarsa ta wuya ta hanyar mala'ikun da muke turowa shi yasa ya ce talakal yatalaqal mutalaqiyani an al wa an al-shimali lokacin da masu haduwa za su hadu a dama ko a hagu Allah ya ce ma yalfidu min qawli babu yadda za a yi mutum yi wata magana ko aiki illa ladaihi raqibun ati face tattare da shi akwai mala'ika yana kusa sannan kuma makiyayi ne shine raqibun ko sannan asidin kuma yana halarci a lokacin da kake guda to idan mala'ika ya zama raqibun sannan ya zama asidun yana nan san da ka yi aikin sannan kuma ya san me kai ya kuma Allah da ya halarci mala'ikan ya turo shi ya yace ya kula da aikin ai shi ya fi cancanta ya fi kowa sanin ainihin wato halin da ainihin wato ake ciki ana nuna min cewa lokaci ya ja al-imamu fakhruddin razi a tafsirin sai ce inna summa innahu ta'ala katama hadhihi al-aya Allah ya cika wannan ayar bima ya kunu da abin da zai kasance kal wa'adi wal wa'idi kaman kecewa ne da kuma alƙawari ga duk wanda yayi abu mai kyau Allah zai masa kaza wat targhib wat tarhib Allah ya cika wannan ayar da tsoratarwa da kwadaitarwa fa qala sai ce inna Allah kana alaikum raqiba yace war raqib huwa al ya alladhi yahfazu alayka jami'a fa'alika arraqibu shine wanda yake kiyaye dukkan aikin da kake wa hada min sifatu wace wannan yana daga cikin sifar Allah fa innahu yajibu an yukhafa wa yurja yace ya wajaba Allah a ji tsoron shi kuma ai kwadayin abin da ke gurin sa na rahama fa bayyana ta'ala annahu ya'lamu sirra wa akhfa da haka kalmar raqibu din da ya kawo a nan gurin Allah yana ma duk duniya bayani cewa ya san abin da suke boyewa da abin da suke bayyanarwa وأنه إن إذا كان كذلك يجب أن يكون المرء حذرا خائفا فيما يأتي ويتركه in ko mutum ya san haka to ya zama wajibi kan kowa kowa ya yi taka ɗanɗan ba lokaci a cikin wannan ayar akwai abubuwa guda goma abu na farko wajibcin jin tsoron Allah ga dukkan mutane a ina muka ciro shi a magana ta farko ya ayyuhan nasu ta rabbaku shine abu na farko abu na biyu akwai bayanin cewa lallai dan adam an samar da shi daga babu a ina muka samu wannan a cikin wannan ayar shine allazi khalaqakum wanda ya halicce ku Allah shi ya samar da dan adam daga babu abu na uku a cikin wannan ayan akwai raddi akan kafirai wanda suke cawai asalin dan adam daga buri ya bi matakai matakai wasu ya koma haka shi yasa sai ya yace duk wanda ya ce maka asalin dan adam daga buri ne ka ce kai ne asalin na ni daga annaba adamu ne amma kai tun da ka tabbatar wa kanka daga biri ne to kai din daga biri ne ko kuwa mu ba daga birai ba ne mu daga annaba adamu ne sannan akwai at-tazkiru tunatarwa bi ni'matillahi azza wa jalla akwai ni'iman Allah bima khalaqa lana min al-azwaj ga abin da Allah ya halatta mana mata saboda ya ce wa khalaqa minha zawjaha domin da an yi matarka aka ce jakati ita ce matar mutum kaga zai shi harbi kuwa ko kuwa amma sai aka yi mace da jinsi irin naka ko a yi bauna a ce ita ce matar mutum kaga za a sha kokuwa kuwa za a sha turka turka sai ba a yi wannan ba sannan bayan wannan asalin wato mutane da kake ganin su a duniya wanda ba za ka iya kirga su ba a yanzu to asalin gabaki ɗaya daga abubuwa guda biyu ne shine annabi adamu daga hawa shi yasa yake wa basta min huma rijalan kasirin wani sa'a sannan malamai suka ce a samu adadin mazaje a duniya an fi buƙatar shi sama da adadin wa mata shi yasa da yace yace wato wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan kaseeran sai bai ce wa nisa'an mai ba kasira saboda a samu adadi na maza da yawa an fi buƙatar shi a duniya sama da adadi nawa na ainihin wato mata sannan a cikin wannan ayar aya suna nuna mana muhimmancin jin tsoron Allah shi yasa Allah ya maimaita kalmar taqwa sau biyu yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sannan yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham sannan a ciki tambaya dama da larabawa suke yi da ah, a ce wani dan Allah kai abu dan Allah ka bari wato amrun ne waqi'un ma'rufun inda al abu ne wanda yake sananne a gurin ainihin wato larabawa sannan aya tana nuna mana wajibcin girmama zumunci ga duk wanda kake da alaka ta zumunci da shi sai sa yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham sannan a ƙarshe Allah ya cike da at-tahziru min mukhalafatillahi azza wa jalla aya tana tsoratar cewa kowa ya shiga taitayinsa wajen fito na fito da saban Allah sai yasa ya rufe ayar da inna Allah kana alaikum raqiba Allah ka sa mu zamanto muna daga cikin masu kiyaye dokarsa dan haka wannan ita ce rana ta farko da izinin Allah sai gobe idan Allah ya kai mu dan uwa malam Muhammad al-Amin zai yi muqaddima sannan sai mu faɗi guraren da yan uwa za su iya taron wannan tafsiri don saurara abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh